A watan Mayun shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta fito da wani tsari na shirin auren zawarawa a yunkurin dakile yawaitar mutuwar aure a jihar. Auren da wanda aka fi sani da auren zawarawa an fito da shi ne da zawarawa ɗari da mazajensu. Ya ja hankalin masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Kano, inda hakan ya sa wasu jihohi suka bi sahu. Auren da ya bi wasu ƙa'idoji na gwajin jini gwajin cuta mai karya garkuwa da sauran cutuka kafin aiwatar da shi baya ga kayan ɗaki sadaki da jari da ake bawa amare domin su ja jari lawan alidala ɗaya daga cikin wanda ya samu amarya a cikin auren zawarawan ya ce aure ne waɗanda na farko na ga yadda aka yi shi bisa tsari da tantancewa da kula da lafiya ba a haɗa abun sai da yarda juna ina da mata na guda biyu wadda ne ita ce ta uku ma an haihu Nafisa Sharif Salisu ita ma an aurar da ita ne a kashi na hudu na auren zawarawa ta ce. Aure dai daman shi aure wajibi ne akan ya ga wannan ta goma shi da gwamnati ta zo ta yi duk wanda iyaye za su yi wa ya ya kasance gwamnati ta ɗauke Shek Aminu Ibrahim Daurawa shine kwamandan Hizba ta rundunar jihar Kano ya ce karo na hudu kenan da aka aiwatar da wannan aure tun shekara ta 2012 kawo yanzu na zawarawa 4,922 yayin da aka samu haihuwa na jarirai 260 ciki har da tagwaye. Tsare wannan mutuwa auren sai muka yi wani kwamiti da muka kira shi monitoring committee muka zuba mata a ciki tunda kowane wanda ya auren na muna da adiresinsa da gidansa da kuma inda suke zaune to su suke bi gida-gida suke gane mana idan akwai wata matsala kafin a kai ga mutuwa auren sai su gaya mana mu kira su mu musu sulhu. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya kara da cewa daga aure 4,922 guda goma kadai ne suka samu matsala. Duk mutumin da ya aure a hannunmu kuma zai saki mata ba dalili daga dubu ɗari biyu da hamsin zuwa dubu hamsin ƙasa zai biya ta wannan kuɗin. An samu mutu wani da yake buƙatar sakar matarsa? Lalle mun samu mutum ɗaya a yankin Madobi. Ya biya wannan kuɗi? Ya biya kuma gona sama aka sayar. Sheikh Aminu Daurawa ya ce ƙudurin dokar da suka rubuta wato bil na nan suna yi masa gyare-gyare domin ƙara martaba da mutuncin aure don daƙile yawaitar mutuwar aure. abin tambaya anan ko me ya ja hankalin gwamnatin jihar kano kan wannan kuduri gwamnan jihar kano injiniya rabiu musa kwankwaso ya ce sun yi hakan ne domin rage yawaitar mutuwar aure da ƙarin zawarawa shi yasa tsarin da muka yi na hizba na sai aure sai ko muka shirya tsari na musamman bangare wanda yake ba da shawara yake nasiha yake yin dukkanin abin da ya kamata domin kada auren ma ya zo lalace. ma iya cewa ka cimma muradin da kake nufin. Mun yi nasara amma burinmu shine gwamnatin da za ta shigo ta ci gaba da shi kuma muna sara in Allah ya yarda za a ci gaba da shi domin dukkanin su wa'anda za su shugabanci wannan gwamnati mutane ne wa'anda suke cikin mu kuma tare da su aka yi tsarin kuma tare da su duk aka yi abin da aka. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.